Assalamu alaikum masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Masoya Hausa 24 TV. Tashar Masoya Hausa 24 TV tasha ce da ke kawo muku labaran duniya da ɗumi-ɗuminta. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da kisan gilla da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka yi wa ma'aikatar hukumar ba da agajin gaggawa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 wanda ya roƙi Allah ya ba wa iyalan juriyar wannan babban rashi da suka yi. Ya kuma tabbatar wa iyalan cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da yin duk mai yiwuwa don ganin ta kawo ƙarshen Boko Haram. Shugaban ƙasan ya kuma jajanta wa hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar wanda mummunar waƙiyar ta faɗa a kansu. Shugaban ƙasan ya gode musu a kan jajircewa da suke yi kullum wajen kai tallafi ga waɗanda harin Boko Haram ya shafa a arewa maso gabas. Ya kuma ba su tabbacin cewa jami'an tsaro za su ci gaba da aiki da hukumar kafaɗa da kafaɗa domin ganin cewa irin haka bata sake faruwa ba. Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na labaran duniya. Wannan shiri yana zuwa muku ne daga wannan tasha tamu mai albarka wato masoya Hausa 24 TV. Kada ku manta, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa